Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu barkanku da zuwa duniyar video ko TV. La ubangiji ya samu dace duniya da lahira. Akwai wani daɗaɗɗen guri na ban mamaki a yankin Alula na ƙasar Saudiya wanda ya shafe shekaru aru aru ba a gano shi ba. Amma yanzu UNESCO ta bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin mafiya daɗewa a Saudiya. A al'adun gargajiya ana kiran wannan birni da Hegra ko kuma Alhijir. Za ku ga manya-manyan duwatsu masu kyawawan sassaƙa na asirai masu ilimin kimiyya na tarihi sun ce wannan ginin ba aikin mutum ba ne domin a yanzu sai an yi amfani da karfafan injina ake kwatanta yin irin su tabbas mutanen da suka taba zama a wannan wuri dole ne su kasance masu karfi na musamman su wane ne waɗannan mutane wani wuri ne wannan za ku yi mamakin jin wannan wuri ana kiran shi da madiana well wato gidajen al'ummar annabi saleh wannan al'umma ta shahara da karfi da tsawon rai kuma ƙwararru wajen sassaƙar duwatsu da ba a taɓa su ba wannan yankin ɗauke yake da kyau da isassun hatsi da amfanin gona a duk shekara ana girbe su wanda hakan ya sa su girman kai har ta kai ga masu hannu da cikin cikinsu sun kasance suna azabtar da talakawa har ma da kashe su suna mallakar taskokin zinare amma sun kasance azzalumai ba sa sadaka wanda hakan ne halin wasu attajirai na wannan zamani namu Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu da annabi Saleh don ya shirye da su inda Allah yake cewa a cikin Alkur'ani kuma ku tuna yadda ya sanya ku magadan ƙasa kuma ya ba ku matsuguni a cikin ƙasar da kuke gina wa kanku manyan fadoji da karajoji da filaye da sassakar gidaje a cikin duwatsu ku kawo wajen tuna falalar da kuka samu a wajen Allah da ƙauracewa bayan barna da kuke yi a ban ƙasa wannan yana cikin suratul baqara yayin da wasu suka yarda da annabcin Saleh wasu kuma suka nemi da wata mu'jiza domin tabbatar da annabcin sa. sai suka ce suka kalubalance shi da ya samar musu da raƙumi daga cikin duwatsun da ke kusa da su kuma mu'ujizar ta faru da izinin Allah subhanahu wata'ala inda raƙumi ya bayyana zaune a gaban su shi ma ya haifi maraƙi wasu sun yi imani da Sale amma wasu suka ci gaba da kafircin su Annabi Sale ya yi wa mutanen sa umarni da lallai ku girmama ta amma sai suka yi rashin biyayya inda wasu mutane daga cikin al'ummar suka wakilce su wajen kashe raƙumar ba tare da laifin komai ba bisa zalunci dalilin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko da girgizar ƙasa tsakar dare suka halaka da safiya babu wani rage Allah subhanahu wata'ala ya fara cewa a cikin alkur'ani suna cikin wani bala'i mai ban tsoro ya kama su har sai da suka yi sujada a cikin gidajensu Allah bai bar komai daga cikin wannan al'umma ba gidajen gidajensu da abin da ya rage na daga manyan manyan gidansu na tarihi da suke yi a lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wannan wuri lokacin da ya je neman tabuk ya nuna wa sahabbai wannan da ba kowa a cikinsa ya ce musu ku sha daga ruwan rijiya ɗaya wadda taguwar annabi sale ta yi amfani da ita kuma ya hane su daga ci kusha daga wannan yankin har sai sun wuce shi kuma kar su mai da shi gurin jin daɗi wannan wuri mai ban mamaki ba shi da kariya sosai kuma masana kimiyya sun gano wani katon rami a cikin dutsen kankara ta ozone a wannan yanki wata girgizar ƙasa da ta afku dubban shekaru ta rage ƙarfin garkuwar ƙasar gun bisa bincike bisa bincike ƙurar wannan yankin na lalata unit bowling tare da sa wasu cututtuka na fata daban-daban kama daga ciwon daji ciwon kansa don haka bisa binciken da aka yi kwanan nan akwai haɗari kasancewa a wannan yankin game da wannan wuri na median Saleh. ya kasance gidajen mutanen da Ubangiji ya halakar. Don haka ya zama dole ne mu sake sabunta imaninmu tare da ganin girman Allah da ikonsa domin yakan yi komai a koyaushe Allah ya shirya da mu. Amin. Tabbas tsoron Allah shine makari a duniya da lahira saboda haka ga duk musulmi ya kamata ya tsayaye wa rayuwarsa fada ya gane inda ya dosa domin shagala ta yi yawa a cikin wannan zamanin gaishe zuwa ga 'yan uwa domin su masu amfana. gode